حبيبي نور سطع في المدينة أيوة ما تكين يدر الله ما لنزي دورا لك إن دمك من مكة حبيبي نور سطع في المدينة الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين muna nan dai ci gaba da bayani da muke gabatarwa dangane ga daraja da martaba da garaɓasa da romo da waɗanda suka ƙudiri niyyar zuwa aikin haji ko suka je suka aikata aikin haji ko umara suke samu muna nan akan darajojin garin makka da abubuwan da ake samu na alkhairi na uku ninkuwar ladan sallah a cikin harami wato wannan abin ya wuce hankali cewa in kai sallah ɗaya kana da ninkinta dubu ɗari fiye da wani guri dubu ɗari fa ba wasa ba ne sallah dubu ɗari ba wai raka'a dubu ɗari ba mm. wanda wannan ya nuna idan mutum ya yi sallah kenan ta wuni ɗaya ya kamsa salawata a cikin harami yana da lada dubu ɗari biyar to kaga dubu ɗari biyar ya zama kenan daidai yake da ka yi shekara ɗari biyu da tamanin da ɗaya da wata shida kana sallah wanda ya yi sallah ta rana ɗaya a harami mm. daidai yake da wanda ya shekara ɗari biyu da tamanin da ɗaya da wata shida yana salla ta kwana eh, to ina ga wanda kaga kenan ashe in ba karewar guziri ko kuma shauki zuwa ga gida ba bai kamata alhazai su dinga kukan ai maza maza a dawo da su gida ba mutum yana haramin maka to ina za a mai da kai wani gida kake da shi da yafi nan mutumin da kake da wannan dama da ba kowa ya same ta ba to yanzu wannan har mazauna makan su ma a haka suke an mazauna maka to ai wani abin takaici fa wani yana nan a makan fa yana zaune fa baya zuwa harami sai ce ɗakin sa ma harami ne sai eh, ta bacci kawai to ko ɗakin ka harami ne ai ka tafi can yafi ko ka tafi can cikin jama'a ka yi tafiya ma a baka lada mm. ka shiga cikin gwamutsin jama'a wani ya roki Allah ma a ce amin kana ciki ma sai maka gafara mm. ai mafi yawa wasu albarkacin wasu suke ci ashe kaga kenan wato cakuduwa cikin jama'a da shiga cikin wato harami ai sallah da mutum hmm. ba karamin daraja ba ce da ya kamata a ce an kashe ko biliyan nawa ne an je aikin haji domin a samu wannan garabasar sallar kwana ɗaya a harami daidai take da sallar shekara ɗari biyu da tamanin da ɗaya da wata shida kaga kenan ashe da mutum zai shekara a harami mm. da ba a san irin garaɓasa da zai samu ba mm. in ka ninka wannan din yanzu sau kaninka wannan din sau ɗari uku da hamsin da biyar ta mm. gani ɗari biyu da tamanin da ɗaya da wata shida sau ɗari uku da hamsin da biyar kwanakin shekara kenan a lissafin wata to nawa za ka samu kaga abin ya wuce wato yadda ake zato kwana biyu fa miliyan ɗaya kenan sallah miliyan ɗaya da kwana biyu to ka gani duk kwana biyu mutum ya samu abin nan miliyan ɗaya duk kwana biyu mutum ya samu miliyan ɗaya to ka buga ka gani to wannan shine abu na biyu da mutum zai samu na garaɓasa a cikin wannan guri shi yasa Allah ya wa gurin taki yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin tun ayatun tun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina sannan sai Allah ya ce walillahi alal nasi hijjul baiti man istata ilay sabila kaga an gurin farkon ɗakin da aka sato cewan farkon ɗaki wannan ma sawa mutum shauki ne ya ji hmm. domin kowa zai so ya je ya ga to ina farko inna awwala baitin ita kadai wannan kalmar ta zaburar da mutane ta zuga su su tafi ɗakin Allah inna awwala baitin kaga ko ko tarihi kake so hmm. ka je ka ga farkon ɗaki mai shekaru aru aru wadda alin nasi wanda aka sanya shi don amfani mutu Allah zibi bakkata to kaga wanda yake bakka hmm. to kaga mutum sai kokari ya je bakka din nan sai aka ce mubaraka ga wannan ɗaki albarkasa ta yawa ana samun amfani na addini da na duniya a wannan guri hudan kuma aka ce shirya ne lil alamin ga talikai baki ɗaya fihi ayatun bayyinatu akwai ayoyi bayyanannu dalilai a fili da kuma waɗanda suke nuna girman Allah da buwayar Allah da kaɗaitakar Allah a wannan guri daga ciki akwai makamu Ibrahim wanda shi ma abin mamaki ne wanda yake aya ce mai ban mamaki sai kuma aka ce wa man dakhalahu wanda ya shiga gurin kana amina ya samu aminci kai da ka shiga wannan guri sai ka ji wani daɗi a ranka ka ji wata nutsuwa da kwanciyar hankali da za ka samu sannan sai Allah ya ce walillahi ala nasu hijjul baitu man saba ilai sabila kuma ga annabi Ibrahim yau gurin addu'a ce rabbi ja alhaza haza baladan Amina, Allah ka sanya wannan gari ya zamo mai aminci warzuqu ahlahu minath thamarati ka kuma azurta mazauna wannan gari da 'ya'yan itace duk wanda ya je maka ya san ba dan itacen da babu gashi ba su suke nomawa ba amma Allah cikin ikonsa duk inda aka noma a duniya sai an ɗauka an kai maka domin nan ce kasuwar da kullun a cikin ciniki kake so kullun da baki da 'yan gari siye suke yi to kaga wannan daraja kenan da Allah ya musu ta amsa wannan addu'a ta Ibrahim an gure ce wa is qala Ibrahim rabbi ja'al hazal balada Amina ce ce haza baladan aminan an ce wacce addu'a yayi ta ne lokacin garin ba a gama gina shi ba shi sa ya shi na kira ko hazal balada wannan garin bayan sun gina wannan gurin kenan hmm. aminan wa janubni wa baniya anna abdal asnam Allah ka tsare ni da zuriyata kada mu zama masu bautar gumaka to kaga kenan ashe mutum yayi addu'a wa shi da kansa da zuriyarsa Allah ya tsare su daga fadawa cikin wato halaka kuma Allah ya ce wa azzin fin nasi bil hajji kai sanar wa mutane su taho aikin haji Allah ce ya ato karjala za su zo maka a kafa wasu da kafa za su tafi fala kulli damirin wasu za su zo maka akan ɗankwararriyar taguwa wacce ta sha doguwar tafiya ba a bata abinci ta ci ta ƙoshi ba saboda kada ta zama mai nawa an rene ta an hore ta da shiga sahara da aka kullun cikin ta a yake saboda wato sabawa da tafiya ya atina min kulli fajin amik li yashhadu manafi alahu. za su zo maka ta dukkan tafarki mai nisa daga ko ina mutum yake a duniya ko nawa ake biya zaka ga ya biya tafi aikin haji Allah ce domin su halarci amfani a gare su na duniya da lahira kuma su ambaci Allah a cikin kwanaki sanannu bisa abin da Allah ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima sannan abu na biyar da za a samu a wannan guri shine shiga aljanna da fita daga wuta daga cikin darajar aikin haji da falalarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga umara zuwa umara yana kankare abin da ya faru tsakaninsa na kuskure kuma hajji kubutacce ba shi da sakamako sai shiga gidan aljanna kaga Allah ce fa man zuhuziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna hakika ya rabauta rayuwar duniya wata zama face dan jin daɗi ne kaɗan na yaudara da zai ƙare abu na shida shine kuɓuta daga talauci duk wanda yake yawan zuwa aikin hajji zaka ga Allah ya kare shi daga irin tsiya din nan arziki ajiyar hajji yana jawo arziki kada mutum ya dauka an je haji kudin sa zai kare karuwa zai ka tambayi manyan alhazai masu zuwa haji duk shekara su gaya maka yadda arzikin sa yake karuwa na'am saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku biyar da haji da umara domin suna kawar da talauci kuma suna kankare zunubi mai taƙila ji Allahu makhraja wa rizquhu min haythu la yahtasib abu na bakwai ribar da 'yan kasuwa za su samu idan mutum ya tafi da kaya wanda dokar ƙasar da shari'ar musulunci ta amince a shiga da shi to mutum yana iya sayarwa ya samu riba ka duba lokacin da ake tafiya da rab da ake tafiya da zuma da sauran kayayyaki da su magi waɗanda su can ba su da shi sai ka ga da goro da sauran abubuwa hmm. za ka ga alhazai suna samun riba a wannan abin to kaga ashe kenan akwai amfani na duniya akwai amfani na lahira da ake samu daga cikin manafi'ul hajji shine samun wannan kamar da imam shankiti ya faɗa sannan na takwas wato haji ana samun amfanin ƙara ƙanƙan da kai da tawazu'u da zuhudu a cikin aikin haji kuma aikin haji ba guri ne na kwalliya da cashewa da abin nan ba guri ne na ibada za ga mafi yawan mutane dogon riga suke sawa da yan hulan nan tashi kafiya na a mutum ya tare a harami da sa ya dawafi ya dawafi in ya gaje ya sallah ya gaje in ya gaje ya gaje ya kwanta ya huta ya tashi kuma ya ci gaba da ibada to kaga ashe kenan akwai koyan wannan sannan haji nuna godiya ne ga Allah Allah ya maka arziki ya baka lafiyar jiki ka tashi ka je ka aiwatar da dukiyarka ka aiwatar da gangar jikinka ka yi wa Allah godiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'imomi guda biyu mutane da yawa suna yin asara a cikin su shine lafiya da lokaci idan Allah ya baka lafiya ya baka lokaci to kai amfani da lafiyarka da lokacinka wajen yin abin da zai amfane ka a duniya da lahira sana akwai hadisin da yake cewa ka yi kokarin cin ganimar abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su biyo baya ka yi ƙoƙari ka ci moriyar ƙuruciyarka kafin tsufanka ya zo ka yi ƙoƙari ka ci moriyar lafiyarka kafin rashin lafiya ya zo ka yi ƙoƙari ka ci moriyar wadatarka kafin talauci ya zo ka yi ƙoƙari ka ci moriyar lokacinka kafin shagala abubuwa su shagaltar da kai ka rasa ma lokacin baki ɗaya ka yi ƙoƙari ka ci amfanin rayuwarka kafin mutuwarka ta zo waɗannan abubuwa guda biyar in mutum ya ɗora su a sikeli zai ga suna da mahimmanci a aiwatar da su inda mutum zai amfana a duniyarsa da kuma lahirarsa abu na goma hajji wani irin taro ne Za ka iya cewa wani conference ne al'alami wani taro ne na duniya da yake haɗa dukkan jinsosin mutane daga ko'ina a duniya a nan mutum zai iya ƙara samun ƙarfin imani da ƙarfin dagewa da tsayawa akan cewa ashe ba ni kaɗai ne musulmi a duniya ba ga jinsi daban-daban ga yare daban-daban ga al'umma daban-daban ga launuka daban-daban ga yare daban-daban ga luga daban-daban ga tsakanin matalauta da mawadata da bakake da farare da dogaye da sirara kowace ƙasa za ga ta ɗaga tutatta a wannan ƙasa ita ma ta turo wakilanta su zo wannan guri wannan zai nuna wa mutum cewa a mafi girma a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah ba wai wani jinsi ko wani mutum daban ba. sannan na goma sha ɗaya hajji yana tuna wa mutum mutuwa da kuma ciruwa zuwa lahira irin kayan da alhazai suke sawa a lokacin hajji ko umara na kawai gyauto da mayafi ya nuna kenan cewa in mutum ya mutu ma irin wannan farin za a zo a saka shi a ciki da aka takama da fankama da nuna isa da hura hanci da alfahari ba namu bane domin wata rana sai ka ga ƙasan nan da muke takawa mu ma mun shiga ciki ana takawa saboda haka ba maganan nuna alfahari ko takama kuma shi wani abu na Allah in ka nuna takama sai ya kaskanta Kan in kuma ka nuna kaskanci sai ya ɗaukaka ka so da haka akasin abin da ka nema ake maka mm. idan mutum ya zama mai tawazu'u sai Allah ya ɗaukaka shi in ya zama ko mai jiji da kai sai Allah ya kaskanta shi sannan hajji yana tuna mana taron ranar alkiyama yadda za ka ga mutane fululudin nan kowa yana ta kansa to haka fan alkiyama ta zo za a tara mu kowa sai dai aikinsa da rahama Allah wato ta lullube shi ya tsira amma ba haka ba kowa ya shiga uku a wannan lokaci sai wanda Allah da kansa ya tseratar da shi sannan na goma sha uku haji wato bin umarni ne na Allah da kuma amsa kiran annabi Ibrahim Allah ce walillahi alan nasu hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin Allah ya wajabta hajji akan wanda ya samu ikon tafarki zuwa gare shi kuma alice ka sanar wa mutane su taho aikin hajji za su zo maka da kafa ko akan dukkan abin hawa kamar taguwa da ake hawa da tunda tafi juriya wajen doguwar tafiya za su zo maka daga dukkan tafarki mai zurfi ko mai nisa ko wanda yake abin nan daga guri wanda yake mai nisan gaske don su halarci amfaninsu a duniya da lahira shine amfanin lahira shine wato aikin hajjin amfanin duniya kuma su kasuwanci sannan na goma sha uku haji daga cin amfaninsa wata alaƙa ce aka ƙulla kanin Allah subhanahu wa da bayinsa domin kaga idan mutum ya taho aikin haji ya baro iyalansa ya baro ƙasarsa da danginsa ya zo domin yin aikin haji da ziyarar ɗaki mai girma a cikin wani akwai amfani mai yawa da mutum zai samu wanda ba za ka iya faɗar waɗannan amfani ba masarko mutum ya fito domin ibada ya hau kan haɗarurruka daban-daban in a jirgin sama ne ko a mota ko ma a mai kataho. keta abin da kaiwa lafiya abu ne da sai Allah ya kiyaye ya tsare sannan ya ɗauko doguwar tafiya wani ya biyo ta sama wani ya biyo ta ƙasa wani ya yi kaza to ka gani wannan mutum ya zo ya ihrami ya talbiya ya nisanci abubuwa da ya saba na al'ada ya zo kansa a buɗe ya cire wandonsa da rigarsa ya sanya mayafi da gyauto ya zo ya ɗawafi ya sa'ayi ya tsakanin safa da marwa ya tsayuwa arfa ya kwana a musdalifa ya yi jifa ya aske kansa ko ya saisaye duk wannan ya zo ya yanka don neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala duk waɗannan abubuwa suna nuna kenan wata alaƙa ce Allah ya ƙulla tsakaninsa da bayinsa ta ya girmama su ya ba su daraja ya buɗe musu waɗannan ƙofofi da ba su da iyaka da za su samu gafararsa da jin kansa da afuwarsa da kuma kyautarsa. Nan na goma sha biyar aikin haji wato ƙulla alaƙa ne tsakanin musulmi shashinsu da shashi. Da yawa sai ka ga ɗan wata ƙasa in dai ka iya mu'amala da mutane za ka gamu da mutum ko baka san shi ba kai masa murmushi kai masa sallama ku gaisa sai kawai ka ga fara tambayan ka daga wace ƙasa kake wani ma sai ka ga har an buɗe hira da tattaunawa ya baka labarin ƙasarsu ya tambaye ka labarin ƙasarku in ya ji wani abu a kafafen yaɗa labarai ta tambaya kawai abin haka gaskiya ne domin yadda kafafen yaɗa labarai wasu suke ba da labarai mm. sai ka ɗauka ma an ka zo ƙasa zaka ka tara kowa ma ya gudu saboda yadda aka yi kanzama wasu abubuwa yan kanana a mai da su manya hmm. ko kuma wasu abubuwan manya ne amma sai a mai da su yan ƙanana hmm. wanda yake waje ba zai san irin musifar da kuke ciki ba saboda an kankanta ta ba a son ajita hmm. wata kuma yar karama ce amma an kangama ta ta tsorata kowa duk mai son ya shigo ƙasar ku a firgice yake ko kuma gashi kuna fata Allah Allah jirgi ya dauko ku ya dawo da ku wato wannan ƙasar taku da ake ganin kamar babu abin to akwai in mutum zai buɗe alaka tsakanin ƙara faɗin kai ne a duniya don babu wata ƙasa da zaka je a duniya kaga dan kowace ƙasa dan kowace ƙasa ka gan shi sai ka je aikin haji don haka aikin haji ya fi kowane aiki wayar da kan mutum saboda shine zaka ga jinsi iri iri duk ƙasar da ka je jinsi kaɗan zaka tarar amma a maka ne zaka tarar da duk jinsin duniya gaba ɗaya sun zo saboda haka mutum zai ƙara wayewa ya ƙara sanin mutane da al'adunsu da tarihinsu da mu'amalarsu da zamantakewarsu kuma ya samu labarai masu inganci daga bakunan mutane 'yan ƙasa sannan aikin hajji wajen koyo ne da koyarwa zaka ga akan buɗe makarantu da guraren fatawoyi da kujerun malamai zaka ga da an yi magariba kana masallacin maka ko madina zaka ga malamai sun hau kujera an kewaye su ana ta daukan ilimi kowa yana ta nasa can ana koyar da qur'ani can hadisi can fikihu can lugha can nahau can kaza can tauhidi za ga sai dai ka je ka zaɓi da kake so ka zauna hmm. ka sha karatu kyauta ga manyan malamai a zazzaune sannan zaka ga kuma ga ma abin nan da aka aje na amsa fatawa har akwai waya da aka aje kawai ka buga waya kawai malamai suna nan a zaune suna jiran ka ka bugo waya ka ce kaza ya rikice min ya zan yi su faka fatawa nan take kai abin da zaka ga littattafai da ake tawallafawa ake rabawa kyauta da yare daban-daban na duniya a fannoni daban-daban neman ka ake ma ka zo ka karbi littattafai da kasir kasir da cd cd domin ka karanta kyauta mm. wani ya buga mm. ga wani yana raba abinci kyauta za ga mota ta yi fakin cike da kayan abinci a raba wa mutane kai da ka karba din sun fi ka jin daɗi haka ga wani ma hannu ma yake a karba wani ma duk kun koshi ma amma yana ƙara ajiye muku saboda shi ma ya samu ladan ba da wannan gudunmawa ko wannan taimako mm. don shi ma ya samu ladan da zai samu kaga wannan daga cikin kuma manya-manyan amfanin wannan shine ƙara shakuwa da san Allah ƙara shakuwa da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar ƙara girmama Allah da ƙara ƙaunar Allah da ƙara kwaɗayi a cikin rahamar Allah da ƙara tsoro daga azabar Allah wanda wannan kaɗai shi ma yakan ƙara wa mutum wato abin nan da kuma kore shirka wato duk wanda ya je maka zaka ga kalmar da ya fi maimaitawa لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أنا لا شريك لك باب أبو كنتاريا قال الله subhanahu wa ta'ala amsawa ya Allah amsa mun amsa maka ya Allah ba ka da abokin tarayya mun amsa maka dukkan yabo naka ne dukkan ni'ima da gare ka take dukkan mulki naka ne ba ka da abokin tarayya ana kore shirka ana kore shirka akwai wata zo ma labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadaika labbaika wal ragabau ilaika wal amal wal ragabau ilaika wal amal labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadaika wal ragabau ilaika wal amal ko ne ke yi suna cewa labbaika Allahumma labbaika labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadaika labbaika war ragabau ilayka wal amal wanda ya zo labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wa ni'mata lak labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wa ni'mata lak wal mulk to wannan kaga duk labbaika ilahal haqq labbaika labbaika ilahal haqq labbaika labbaika Allahumma labbaika labbaika ilahal haqq wanda suke ƙara wannan labbaika ilahal haqq to kaga duk wannan take ne da kirari da jinjina da akewa Allah da fadanci da kuma tabbatar da cewa Allah ba shi da abokin tarayya ta kowace fuska ga baki ɗaya a cikin abu. Eh, cikin wannan sai mutum ya zaɓi wacce ta mai kenan yayi. Yawwa ko wacce aka fi ko wacce tafi shahara ko wacce tafi haɗewa ga baki ɗaya. Amma duka waɗannan sun inganta ko wacce mutum zai ɗauka yi. Yawwa akwai ai fa'idodi kusan guda ashirin ma da ɗaya da malamai suka kawo a cikin wannan talbiya din mm. menene talbiya muka zo wajen talbiya din za mu bayanin bayani insha Allah daga malamai dangane ga ma'anar talbiya da abin da ta kunsa da bambance-bambancen lafazin da hukunce-hukuncenta da lokacin da ake yinta da fa'idodin da ke cikin yinta saboda mafi yawa ba a faɗa fa'idodin kawai ana faɗa a ji ita talbiya ne mm. sai mutane su ta yi amma akwai buƙatar a ji menene ma ya kunsu a ciki da irin alherin da za a samu idan an yi da kuma abin da yake kunshi a cikin yin hakan mun kaga aikin haji kamar yadda muka faɗa duk wani motsi da mutum zai a cikin lada ne duk wani motsi da mutum zai hatta gidajen haya da muke sauka a ciki yadda za mu yi mu'amala da gidajen wajen shiga da wajen fita da wajen tsaftar guri da tsaftar masallacin ma da sauran su kansu masu aikin sharan masallaci da irin alherin da ke ciki ka kwanan nan shugaban masallatan harami guda biyu ya gayyaci waɗannan masu aikin sharan masallaci ya yi musu walima ta girmamawa domin waɗannan da kake gani masu shara su ma suna da girma mai share masallaci babban mutum ne tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wata mata da take yin sharan masallaci bakan mace ce annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce ma bata da lafiya bayan ya tambayi halin da take ciki aka ce bata da lafiya ya ce to idan wani abu ya faru ma'ana in ta rasu a sanar da ni ma'ana annabi yana so da kansa ya zo ya yi mata sallah to kaga wannan ya nuna darajar wato mai sharan masallaci da haka irin waɗannan da muka ga suna shara suna tsintsince abubuwa suna goge kafin mu dinga ba su haɗin kai in sun ce ka tashi to tashi kawai in sun ce matsa matsa in sun ce koma can koma saboda su aiki ne a rubuce kuma mai lokaci mm. mun zo za mu bayanin adadin waɗannan mutane da kashe-kashen ayyuka sama da sittin da suke yi a gurin nan ba wai haka suke ta ci barkatai ba mm. me kula da zanzam daban yake mai shara daban yake mai canza kafet daban yake mai goge inda datti daban yake mai fesa freshina daban yake mai wanke gurin da ruwa daban yake mai zuba masa ruwan daban yake mai tsintsince wasu abubuwa duk aiki ne an tsara shi an rubuta shi kuma kowa da lokacin da zai zo ya nasa kuma in ya zo in ka kula su ba ruwansu da kai hmm. kawai aikin su suke yi in suka zo tashi za mu share nan kai kuma ka kwanta ce tashi hmm. to tashin kawai shine daidai kawai ka ba su haɗin kai duk abin da ka ga ana yi anan mai tsari ne kuma dan kai ake yi to ba a so a ji kazanta kuma mu ma masallatan mu haka ya kamata su zama yadda haramin nan yake domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a gina masallatai kuma yace a dinga tsaftace su a dinga tsarkake su a dinga kula da su na'am to Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nauyin shiri da alkhairi